fondation hirondel niger sashen hausa studio kalan ke magana gunguma dantani ke ɗauke da ragamar shirin gakanin labarun. labarin mahukuntan jihar borno ta kasar najeriya makwabciya sun kasance a birnin difa domin shirya da komawar almamominsu a najeriya da suka samu mafuka a jihar ta difa dangance da gujewar rashin kwanciyar hankali kwamitin kula da cututtuka na agades ya ƙara ƙarfafa matakan rigakahi domin kokowa da cutar kwalara a cikin jihar cikon bayani a cikin shirin a shafin rahoton musamman za ku shi shaidar sa'adatu hassan wata uwar iyali da ta fuskanci ambaliyar ruwa a anguwar gabagura da ke kewayen yame masauraro barkamu da yau talata 24 ga watan ogista 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Isen Abre, tsohon shugaban ƙasar Chadi da ke gidan kurkuku a birnin Dakar ƙasar Senegal, ya rasu yana da shekara tara a rawaitar shafin yanar gizon France 24 wato ya rasu ne bayan ya ɓallu da cutar coronavirus domin tunasarwa. Isan Abre ya yi zama shugaban ƙasar Chadi tsakanin shekara 1982 da 1990 an kama shi a shekara 2013 aka tuhume shi kuma aka garkame shi a gidan kaso na tsawon rayuwarsa bisa kashin gillar ɗan adam aika aikar yaƙi da gallazawa mutane a rawaitar France 24. A wani fanni kuma wata tawagar jihar Borno ta ƙasar Najeriya ta kawo ziyara tun ranar jiya a birnin Difa. Gurinta shine shirya komawar al'umminta gida wanda suka gudo dangance da rashin kwanciyar hankali kuma suka ɗau mafuka a Difa. Usman Talba, mamba na wannan tawagar, ya ma wakilinmu Musa Mani cikon bayani inda ya ce. zuwan mu nan mu zo mu wa mutanen gwamnatin difa godiya da fari da suka bar muka shigo kuma mu faɗa musu target namu za mu na so mu je malam mu gyara malam mu fara mayar da mutanen amma ba za mu yi wannan ba sai dole mun samu hukuman difa sun ba mu taimako shine abin da ya kama nan kuma je sun karbe mu hannu biyu malam za mu je mu fara gyara mun riga mu gwamnan mu professor babagana umar sulum ya yi magana da president bozu da military namu za a gyara a fara mayar da mutanen mu saboda duk wanda mun ga lafiya ya fara zuwa nan mutanen Nijar suna ta wahala kuma mutanen mu muna so mu fara mayar da su shine abin da ya kamu a yanzu ba mu shi sai mun je mun duba abin da ke kasa muna so Allah ya ba mu sa'a kuma military su taimake mu Allah ya ba mu nasara mutanen su koma kasar su daga difa bari mu komo babban birnin kasa yau da sahe a nan yame initiative oasis ta gabatar da ayyukan bincike da ayyuka daban-daban da ta yi fannin tsarin iyalai a ƙasar niger komi ke manufar wannan aikin wanda ya shirya wannan tsarin dr nuhu abdulmumuni daraktan initiative oasis ya yi bayani kamar haka Wata dama ce ta canza yawo a kan sakamakon bincike da muka yi bisa fannoni da dama na tsarin iyali a Nijar. Mun samu damar yin bincike ci gaba da aka samu wajen zuwa awo ga mata. Sannan wani tsari na bincike ya ƙara ba da ƙwarin gwiwa wajen baiwa mata hanya ɗaukar magunguna na saka tsarin iyali. Dama ce ta yaɗa labarai tare da masu ruwa da tsaki a fannin tsari. tsarin iyali a Nijar. Sannan a ƙarfafa masu gwiwa a kan shawarwari domin inganta tsari a bisa fage da kuma kawo shawarwari na inganta samun hanyoyi wanda wani lokaci matasa suna halarta a cibiyoyi ne da daddare ko lokacin da ba a ganin su kenan akwai buƙatar yin cibiyoyi na matasa Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar daga Yame bari mu isa babban birnin Abzin. Kwamitin kula da cututtuka na kwamitin Agades ya ɗau matakan ƙarfafa rigakahi domin kaucewa cutar kwalara musamman ta hanyar wasu ayyuka da aka shigar a shigar birnin ta Agades. Dr. Abdulrashid Haruna shugaban asibitin da'irar Agades ya ma wakilinmu Musa Mamman bayani. Manyan hanyoyi na wannan haduwar shine matakan kariya da ya kamata a ɗauka domin dakatar da wannan annoba ta kolera. A bana biyu yin wani tsari ko da an samu waɗanda suka kamu tuni muna a shirye. Mun samar da wani sansani. Sana ɓangaren abin da ya shafi shige da shigowa na birnin Agades mun tura jami'an kiwon lafiya haɗin gwiwa da polis wanda za su mayar da hankali na wayar da na matafi. gaskiya kuma su bincika su auna idan babu wanda ya kamu da kolera. A rike da sani tunasarwa ce jihar agadez a yanzu dai tana ɗaya daga cikin jihohin ƙasa da ba su fuskanci wannan cutar ba. A wani fannin kuma farashin wasu cimaka da wasu kayan masarufi da ke fitowa daga ƙasar Benin da Burkina Faso har yanzu suna kan hawa-hawa a cikin kasuwanni. hakan na da dangantaka ne da sokewar da wa'annan kasashe suka wa wa'ansu cimakka 'yan kasuwa na ƙasar Nijar na Allah wadai da wannan yanayi. Cambiano Shaibu babban sakatarin sandikar 'yan kasuwa masu shige da fice na ƙasar Nijar ɗauke da cikon bayani. Dangantar da tsadar cimaka da ke fitowa daga Benin Burkina Faso babu wani canji. Jama'a suna bin ta barauniyar hanya ne suna yin sarandin kayayyaki wanda suke kawo na kasuwancinsu. Nijar masararta tana zawa ne daga Mali da hatsi. Wannan ne ya sanya farashin buhun masara ya dan sauko kasa Wanda a baya ana sayar da shi ne a jika 32 yanzu ake sayarwa a jika 27. Hatsi kuma da ake sayarwa a jika 31 yanzu ana sayar da su a jika 25. Ofishin ministan da abin ya shafa ba su ce komai ba. Abin ya fi karfin kungiya sai tsakanin hukuma da hukuma. Nijar ya kamata ta samar da wurare da za a yi noma da iri ga manoma a tallafa musu a rinka wayar da kawunan su saboda a wani lokaci ko kana da kuɗin sayan ba abinci. bari mu isa yankin dandawa a cikin garuruwan gatawani kaina da kuma gatawani beri cikin gundumar gaya kimanin eka 150 na gonakan noman cinkafa ruwan isa nijar yawa ambaliya biyo bayan malalar ruwan sama kama da bakin kwarya da suka zuba komi ya ƙara haddashin wannan al'amari fadal alu ya firanta da naziru malam saidu mashawarci a majalisar zaha ga bayanin da ya masa ta wayar talfo. yau kwana uku ke ga in ka je tsakanin ga tawanin inda aka yi wannan jama'a. gaba ɗayan shi ya shahe duka ya zama ruwa kuma wuraren nan wa'inda mutane suka yi da shan shinkafa wasu tasu tani na wasu tasu na ga ciki yanzu batun gada aka yi duka wajen ya shahe babu mai ko kwara kwanukan ba mun kira wajen kusan eka ɗari uku da hamsin na shinkafa duka ya tafi banza yanzu mutane ba su da komi da ne ake damma in mutane suna aikin hatsi gero yanzu ga an babba da ƙarfi ga noman gero saboda gonaki yanzu sun yi kaɗan mutane mutane na cikin matsala don in ba a zo aka gyaran wannan abun ba matasan mu in an ga babu wani abu cikin gida suna ta tahiyan su exam. Daga dandi bari mu isa yankin Arawa. Yanayin kiwon lafiyar dabobi a gundumar dogon duci na cikin kyautata a faɗar wani shugaban harabar ilibaji. A cewar sa cumfuɗar ciyawa na ci gaba da bunƙasa yadda ake so. Ga bayanin da mataimakin daraktan ilibajin dogon duci Haruna Muhammad Yama Abdulaziz yuma. ta fuskar yawa da kuma inganci na ciyawar bisa shi a halin yanzu wurare da ke kasancewa wajen tsiminmu na ciyawa na fama da mamayewar wani nau'in kwaro wanda dabbobi ba su cin ciyawar ɗanya filayen ciyayi na kwarai su ne wuraren da aka bar noma na ɗan lokaci game da ruwan shayar da dabbobi gaskiya babu wata matsala ga makiyaya dukkan wuraren da ruwa suke tsayawa sun cika mun goda allah domin wannan shekara yanayin kiwon lafiya na ɗan nan daidai yan matsalolin da ake fuskanta su ne gudana wadda ke da nasaba da cin ganye abu kuma muhimmi muna yar cewa an samu taruwar makiyaya masu ratsa yankuna sosai a wurin kiwon na dogon kirya da ba su ci gaba da tafiya wajen arewaci Matashin nan ɗan ƙasar Nijar Ahmadu Hamaje Isa, dokto na ilimin falsafa filozofi, a yau da sahi ya saka sabgar wallafa littafin da yama lakanin collection Evey philosophique marubucin ya nuna cewar ya rawaita wannan littafin ne domin taimakawa 'yan takarar neman bakaloriya danganin sun shirya jarabawar falsafa filozofi adama da waki da fanta shamsu sun tsunguyo mana kaɗan daga cikin jawabin da ya yi na yi wani la'akari tun lokacin da na fara karantar da falsafa babu wasu littattafai koda na gida da 'yan nijar suka rubuta ko kuma suke bayyana gwargwado yanayin zaman rayuwa ta fuskar al'adu da al'umma bisa tsarin karatunmu dalilin haka ne muke tsintar kanmu cikin littattafan da suka zo mana daga waje kuma ba su amsa bukatunmu na salon ba da ilimi na ɗauki niyyar rubutu domin kawo gudunmuwata ga ci gaban ƙasa bayan wani lokaci na ƙwarewa bisa wani sabon salo na girmama jadawali ba da karatu ka'idodi na ƙasa kuma ta hanyar rubuta wannan littafi ina sake a tunanin cewa gaskiya na amsa tambaya ta ta kawo gudunmawa ga tsarin karatun Nijar. A fannin wasannin motsa jiki mu shaida muku cewar karo na goma sha shida na kwambalar ƙasa ga wasar ƙwallon hannu a jiya aka soma ta a nan yame kuma za a ci gaba da fafatawar ne har zuwa ranar 29 ga watan Ogista. Dukkan jihohin ƙasar Nijar sun halarci wannan wasar motsa jikin a cewar Madam Kadar Habibatu Musa, shugabar haɗakar ƙungiyar ƙwallon hannu ta ƙasar Nijar ga fasarar bayanin nata. Muna a kago na goma sha shida na wasar ƙwallon kwando na ƙasa da ya fara tun jiya 23 ga wannan watan kuma zai ƙare a ranar Lahadi 29. Dukkanin jihohi sun amsa kira tare da 'yan wasan nasu sai kawai jihar Difa. Gasar ta fara ne a wani yanayi na musamman saboda jiya abin a sha wata ƙungiya ta samu haɗari wato ƙungiyar maraɗe sun rasa kocinsu Malam Jari. Kenan abin bai zo mana da sauki ba kuma haka ba abu ne ba mai sauƙi ga ƙungiyar ba amma amma a jimirce muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar yanzu kuma ga rahoton na musamman. A Yame, yallai da dama suka fuskanci bala'in ambaliyar ruwa dangance da zubar ruwan sama kama da bakin kwarya da suka malala makon da ya shuɗe. A gaba gura wata anguwa a kewayen birnin Yamme ba ta tsira ba. Abokin aikinmu Faisal Bubakar ya firanta da Sa'adatu Hassan wata uwar iyali da ruwan suka rutsa da ita ga zubin firanta su. Zaune a bakin hanya tare da ɗiyanta hudu cikin ƙurar zirga-zirga ababen hawa Sa'adatu Hassan da ke unguwar Gaba Gura na fama da ambaliyar ruwa cikin wannan yanayi ne take ƙoƙarin shirya abincin rana tana cikin wannan matsala tare da sauran mutane da ambaliyar ruwa ta shafa. Muna nan sai kwatsam ruwa suka yi ambaliya har cikin gidaje. Ruwan sun kai muna hal ga baya. Su yaran ko kanun su ba a gani. Maza suka ɗauke su suka huddo su har da mu ma. Bayan hakan ɗan shimi kaɗan gidajen suka fara gushiya. Tun lokacin da ruwa suka mamaye gidanta, Sa'adatu da ɗiyanta suna zama tsawon lokaci gaban kowa a bakin wannan hanya. To muna nan dai, in gari ya waye sai mu zo mu ini a nan. sai magari ba muke tashi can kuma ƙarƙashin itace maza ne ke kwana mu kuma mata sai mu taimu wajen mutanen da muka sani yara kuma ba su in macizon sabaro wallahi sai dai ga nan bakin hanya nan muke ɗori nan muke ci nan kan titi ƙasa da ƙura suna zuba kan mu Wannan matsala na ɗaya daga cikin wahalolin da take fuskanta a cewarta domin waɗannan wurare ba su da tabbas na walwala. Babu wurin zama wannan na damun mu. kana ta halabe gidan mutane abun dai ba daɗi nan bakin titi babu wurin labewa ko wurin wanka sai mun shiga daji babu ma bayan ɗaki inda zaka samu ka kai wanka a hal yanzu babu wata hanyar magance wannan matsala da ke gaban waɗannan iyalai da ke cikin matsala na cin karo da haɗoran rashin tsaro da cutuka. Masu sauraro a madadin shugabar edita Rahilatu Sumana da dukkan abokanan aiki da suka dafa shirin ya kai gare ku, ni jagoran shirin gunguma man ɗantani ke muku salama a futa lafiya.